To dakta muna godiya sosai da wannan dama da ka bamu ta tattaunawa da kai. Wasu na kallon wannan sabuwar dambarwa da ta bulla tsakanin waɗannan ƙasashen larabawa ba za ta rasa nasaba da ziyarar da shugaban Amurka Donald Trump ya kai zuwa yankin gabas ta tsakiya ba a kwanakin baya. Ka tafi da wannan ra'ayi? duka waɗannan kasashen larabawa tun lokacin da aka tarwatsa abin da ya saura na dolar musulunci ta usmaniya da kwata ke turkiya a alif ɗari tara da ashirin da hudu ingila da ƙawayenta na turai da amerika suka ƙirƙiro 'yan waɗannan ƙananan ƙasashe tun lokacin dama suna karkashin turawa ne sai dai kawai aka samu wata gaba wadda aka samu wani shugaba da yake tawaye wannan matsalar yanzu sai ya zama na kuma amerika bisa jagorancin donald trump abin ya ɗauki wani sabon salo dama da daɗewa muna zargin amerika da cewa ita kan wace uwar gani tun da donald trump ya kai ziyara satin da ya wuce kasan saudi arabia a yankin gaba ɗaya zai kama da wuta a ce ma babu wani ziyara da shi trump ya fara kaiwa sai kasashen musulman da farko da ya ɗaura da maran yaki da su a saboda haka nan mu za mu iya zargin cewa zuwan donald trump a saudi arabia shi ne ya kawo wannan rikicewar kasashen gabaki ɗayansu. To ya kake kallon matakin da waɗannan ƙasashe suka ɗauka na yanke hulɗar diflomasiyya da ƙasar ta Qatar? Wasu na ganin anya ba su riga malam masallaci ba ya kamata a ba da lokaci kafin ɗaukar irin wannan mataki mai tsauri haka? To shi ba zancen ya dace ne ko bai dace ba shi munafunci dodo ne yakan ci shi. Hmm. Ita ma Qatar ɗin ai da nata, ai da ita aka rika kulle-kullen ba da kuɗi da horarwa da su 'yan alka'idan da daga baya ta haifar da isil jihatun nusra da shauran irin wayannan kungiyoyi na ta'adda to daga baya ne muke tunanin katar ta gane kurkuranta saboda haka nan ta na nema ta eh, dan waken zagaye su kuma shauran kawayen ta na naraba suka ga bai kamata ya haka ba saboda haka nan wato tabarman kunya ce ake naɗe ta da auka a ba zancen riga malam masallaci ba a'a wannan din dole ne su haka kuma wannan katse hulɗar diplomasiya yanke zirga-zirgar jiragen sama da sauran matakai ma da za a ɗauka a gaba duka borin kunya ne kuma ba zai kai ko ina ba. To idan aka yi maganar batun tattalin arziki kusan shine abu da kai tsaye irin wannan tsamin dangantaka zai shafa. Wace illa kake ganin hakan zai haifar ga kasar ta katar ko kuwa duka bangarorin biyu ne za su ji jiki? Dukkansu Hmm. dukansu za ta ci su kawai daidai daɗin abin ita katar ta fara dawowa ne daga wannan munafuncin da aka daina ana kullawa da ita hmm. ai ban da wannan ma akwai kulle-kullen da yawa ai shekaru kenan a katar suna da kuɗi sama da dala biliyan sittin da bakwai a ajiye zakka ne da ake masu kuɗin ƙasar suke bada wadda Amerika ta hana a taɓa kokobo a ciki yanzu da ake ciki. kuma dukkan kasashen suna da biliyoyin daloli da suka sai hannun jari a kasan amerika wanda yanzu kokarin da trump yake yi shine ya hana kowace kasa daga cikin kasashen da ke wannan rukunin taɓa wayannan kuɗaɗe duk da gashi ya zo an shirya wata yarjejeniyar ciniki da kasar saudi arabia amma wannan muna munafice da kulle kulle ana yin sa saboda haka nan idan ma za a sha wuya dukkan su ne za su sha wuya wanda kuma wannan sabon sanan ba zai tsaya a nan ba ita kanta amerikan ba za ta sha ba To dakta muna godiya sosai da wannan dama da ka ba mu ta tattaunawa da kai. To godiya nake.